ni dai na ce babu maganar ka da wannan yarinyar kuma gari dole ne mu bar sa ka ji na gaya maka ta faɗa tana ɗaure fuska dan ta san duk abin da za ta ce masa ba zai gane ba Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye tashi din yayi tsaye yana kallanta ki hakuri kaka amma ba zan iya ba ba zan iya barin Zainab ba ina santa daga haka ya juya ya bar ɗakin binsa da kallo ta yi baki sake har ya fice daga ɗakin tunda suke bata taɓa sashi abu yaki ba sai yau fashewa ta sake yi da wani kukan mai tsuma zuciya cikin rasa abin yi kuma Allah sarki tunda din yake bai taba shiga halin damuwa da confuse irin ranar ba ko da ya fita ma rasa inda za ya yi yayi kawai sai ya taho ba tare da ya san inda za ya je ba sosai damuwa ta yi masa katutu a rai ya rasa me ya samu kaka da ta burkice masa lokaci daya ta bijiro da wannan bukatar ta ta marar yiwuwa nan take ya manta da wani batun shirye-shiryen introducing damuwa ta maye gurbin dokin da yake yi a ranar sai bayan isha'i ya shigo gidan yana addu'ar Allah ya saka ka ta dawo hayyacinta ta bar wancan maganar marar ma'ana sai dai me yana zuwa ya tarar da wani tashin hankalin inda kaka ta tsaya akan bakanta na barin garin karshe ma ta ce idan shi ba zai bi ta ba ita za ta tafi ita kadai duk yadda Allah ya yi da ita daidai ne sosai din ya shiga tashin hankali ganin da gaske fakaka take babu roƙon da bai yi mata ba da magiya har da kukansa amma firkaka ta kiya ta koma kamar wata zautacciya ba ta ji ba ta gani ganin da gaske tafiyar za ta yi ta barsa ya sa shi shi ma amincewa da binta da binta din don ba zai iya rayuwa ba tare da ita ba ita ce ya buɗe ido ya sani duk duniyar nan bayi da kamarta ita ce uwarsa ita ce ubansa ita ce komai nashi zai iya rayuwa ba tare da ba duk da rayuwar ba mai daɗi ba don rasa ta yana daidai da rasa farin cikinsa amma ba zai iya rabuwa ba zai iya rayuwa ba tare da kaka ba ba ma zai iya misalta rayuwa ba tare da ita ba haka ya amince ba don ya so ba amma ya roke ta akan ta bari sai gobe sai su tafi ɗin kamar ba za ta yarda ba sai kuma ta amince akan gobe tafiya babu fashi ko da shi ko babu shi tafiyar ta za ta yi ranar yadda din ya ga rana aka ya ga dare ganin komai yake kamar a mafarki ji yake dama mafarki ne da babu wanda zai kai sa murna a duniyar nan kwata-kwata bai taɓa tunanin wannan ranar na zuwa ba abin ya zo masa ne kawai daga sama ya kasa yarda cewa zai yi nesa da zi nisa na har abada ya kasa ma imajin ɗin hakan a ransa kawai gani ganin abin yake kamar a mafarki washe gari ko kofar gida bai washe ba yana cikin ɗaki idan kuma ya fito to lokacin sallah ne yayi sai yayi alwala ya koma ɗakin yayi abinsa abinci ma kasa ci yayi haka kaka ke kawo abinta tana ɗaukewa ita ma kakar kallo ɗaya zaka mata ka san she is down sosai ta koɗe sosai da ganin ta kasan tana cikin damuwa komai na duniya ya yi mata yana yi mata babu daɗi ganin din a halin da yake ciki ba karamin kara dagular mata lissafi yake ba sai dai ta kasa yin komai a kai, ta kasa koda kansolin din shi haka suka kare shi wani su a gidan cikin wani irin yanayi marar daɗi wanda ba su taɓa yin irinsa ba tunda suke don kowa na kunkumi a ɗakinsa babu mai fitowa sai da dalili magana ma kanta ba ta haɗa su ba sosai kowa na fama da zuciyarsa sai a lokacin isha'i din ya fita daga gidan ya je masallacin don yin sallah sai bayan sun fito ya haɗu da wani ɗan unguwar nasu mai suna salman wanda ya kasance kamar aboki ne a gare sa ya basa wani envelope tare da ce masa wata za ta zo sunanta zainab dan allah idan ta zo ya bata sakon na da muhimmanci tsokanar shi salman ya shiga yi akan sakon menene ba dai na soyayya ba ce shi dai dan murmushi kawai yayi ya yi masa sallama akan zai shiga gida dan baya ma cikin wani yanayi mai daɗi kwata-kwata ko da ya koma gida a waje ya tadda kaka ta buga tagumi very worried bai tanka mata ba ya shige ɗakinsa don shi ma kansa na nashi damuwar ta ishe shi kaya komawa ɗakin ya ya rakuɓe guri guda yana kallon sama har lokacin ya kasa yarda da abin da yake faruwa yana tuna wani hali zai za ta shiga idan ta ji labarin tafiyarsa hakan ya sa shi lalubo wayarsa da ke kashe tun jiya ya lalubo nambarta ya buga mata jin muryarta ya sa wasu emotional feelings so masa she sounds so innocent and cold nan take sai ya ji tausayinta ya mamaye sa ya mamaye mar zuciya bata cancanci abin da yake shirin yi mata ba bata cancanci ya yi breaking heart ɗinta ba bayan ta sosa da dukkanin zuciyarta ta so shi a yadda yake ba tare da ta yi la'akari da tarin differences da ke tsakaninsu ba nan take ya ji wani irin yanayi a cikin zuciyarsa ya zai yi ya zai da rayuwar shi haka suka yi wayar yana iyakar bakin kokarinsa wajen controlling muryarsa don wayar yake yana hawaye tunanin cewa kila muryarta yake ji na karshe ya sa ya kasa tsaida hawayensa ita ma ta so ta gane kamar ba daidai yake ba don ta ji a yanayin muryarsa kamar he's not okay ganin hakan ya sa yi mata karyar mara yake kalaman da yake mata amfani da su da a ce mai saurin ganewa ce da ta gane ba lafiya amma da yake bata kawo hakan a ranta ba yasa bata bi ta kansu ba sosai a wannan innocent din nata kuma ba karamin kara tsima zuciyarsa yayi ba har hakan yasa daga baya ya kasa ci gaba da wayar da ita suka yi sallama akan biye da caji bayan gama wayar ya kashe ta ga baki daya ya zare simkat card din ya karya yana hawaye sosai sannan ya tashi ya tattare important staffs din shi ciki har da takardunsa sannan ya ɗauko wannan band ɗin da zai ta bashi ranar volunteer wanda tun ranar ya adana sa cikin wani box ya fiddo shi ya ɗaura a hannu komawa ya yi kan katifarsa ya takure waje guda yana kallon sama idanuwansa jazir sai da dare ya yi sosai kafa duk ta ɗauke sannan suka fito daga gidan daga su sai kayan su wanda ke cikin madaidaiciyar gana mazgo sai katuwar jakar goyo da ke goye a bayan din kulle gidan suka yi da katon kwado sannan suka nufi hanyar barin layin tafiya suke babu mai cewa koma babu mai cewa kowa komai dan duk yau maganar da suke yi wa juna kidaddigagga babu dadewa suka isa titi don dama ba su da nisa da titi ba su tsaya ba suka ci gaba da tafiya gefen titin da ke kwal don motoci ma sai jifa-jifa suke wucewa saboda yadda dare ya yi sun yi tafiya sosai kafin su samu wata a daidaita da ta tsaya a gabansu don jin ko tafiya ce kaka ce ta ima mai a daidaitan magana cewa tasha za su sai da ya kare musu kallo sannan ya faɗa musu kuɗin da za su bada kaka bata musa ba ta ce su je duk da ya sa duk da ya sa kuɗi da yawa ita dai burin ta su bar unguwar kwata-kwata ita ta fara shiga sannan aka saka gana masgo ɗin a tsakiya inda ake sa kafafu sannan din da sai ka yi zaton kurma ne saboda rashin maganarsa ya shiga yana rufo 'yar karamar a daidaitar babu bata lokaci mai a daidaitan ya ja suka bar wajen tafiyar su zuwa tashar sun yi shi ne silently don babu mai cewa kowa komai a cikin su sosai halin da dinki ciki ke damun kaka amma bata san me za ta yi masa ba bata da kalmar da za ta faɗa masa da zai sa shi jin sanyi hakan ya sa ta yi shiru tana hoping cewa komai zai wuce very fast insha Allahu har ga Allah ita ma ta san wannan decision din yayi tsauri sosai musamman ma magadin amma ya ta iya hakan take ganin ya fi yi musu alkhairi idan an ganinta gwara wannan tashin hankalin da wanda take hango musu nan gaba tafiyar 30 minute ya kai su tashar inda sabanin ko ina wajen akwai mutane sosai ga fitilu da ko ina yadda ka san ba a tsakar dare a tsakar ake ba biyan mai adaidaita suka suka sauka daga mashin ɗin, ciki suka shiga inda yawanci duk fasinja ne da za su kwana a tashar da direban da motoci karasowa ciki suka yi din biye da kaka da ke gaba yana sauraron yadda take tambayar ina ne masu ina ne wasu daga motocin da za su tafi shi dai har yanzu ko ufan bai ce ba sai binta da yake everywhere she go har daga karshe ta samo musu motar da za su shiga wacce za ta abuja ita ma ta zaɓe ta ne don ta ga ta kusan cika kuma za ta yi saurin ɗagawa kayansu aka sakar musu a baya sannan suka kama sit suka shiga suka zauna saboda yadda iskandaran ke kaɗawa sosai akwai wasu mutane ma a cikin motar inda wasu ma bacci suke wasu kuma idanunsu biyu Cikinsu kaka cikin su kaka ta tambaya yanzu wani time ne aka ce mata yanzu uku da rabi na dare hakan yasa ta sauke ajiyar zuciya ta koma ta jingina da jikin kujerar Dagowa ta yi ta kalli din da ke zaune silently yana kallon yatsun hannunsa sai ta ji yayi mugun ba ta tausayi. A hankali ta kama hannun shi ta dan matsa tana kallon sa. Bai dago ba bare ya kalle ta sai ci gaba da kallon hannayen nasu da yayi. Kai hakuri Kamal. Insha Allah hakan shi yafi alkhairi. Ta faɗa a hankali tana kallon sa da idanunta da suka ɗore ruwa. Dan murmushi yayi wanda da gani ka san na karfin hali ne kawai. Ya kaɗa mata kai ba tare da ya kalle ta ba. yanzu gaya min me ke ka kana bukatar wani abu ta faɗa tana kallonsa cikin kulawa ina jin sanyi ya faɗa a hankali kallonsa ta yi cikin tausayawa sai ta jawo sa jikinta ta ɗora kansa a cinyarta ta shiga shafa masa kai sannu ai gari ya kusa wayewa har da sanyin dare ta faɗa tana gyara masa hular sanyin kansa yadda zai rufe masa hannuwa sosai don dama shigar sanyi yi saboda yanayin shi a hankali din ya lumshi idanunsa yana sauraron bugun zuciyar shi dake bugawa ba a daidai ba a haka har asubahi ta yi duk fitowa suka yi suka yi sallah sannan suka koma cikin motar da gab take da cika don saura mutane biyu cikin kankanin lokaci ta ida cika aka shishiga motar aka yi duk abin da ya kamata sannan direba ya hauyata da motar ya ja suka fice daga tashar tunda din yake bai taɓa. long and boring tafiya ba irin wannan tunda motar ta fara tafiya ya mai da kansa ga window yana kallon waje yana jin cewa wai yau shi zai bar garin su katsina ba wai bari na dawowa ba a'a na har abada duk da shekaru sun ja sosai amma yana iya tuna lokacin da suka shigo ta sama-sama lokacin yana da shekaru goma a duniya tunawa ya da faɗi tashin da suka yi ta yi da kaka kafin su samu wurin zama inda Ya zama musu gida kusan na tsawon shekaru sha takwas duk da ya san katsina ba garinsu ba ne amma hakan bai hana shi jin kamar yana barin barin ba ne don duk cikin garuruwan da suka zauna babu wanda suka fi daɗewa suka kuma yi rayuwa mai daɗi kamar ta gashi ya yi sabo da abubuwa da dama a cikinta marasa goguwa a memori lokacin da suka fita kofar welcome to ta katsina wani filin na takaici ya ziyarci zuciyarsa shikenan shikenan ya tafi ya tafi ya bar abubuwa masu matukar muhimmanci a rayuwarsa ba tare da sanin lokacin da suke waiwa lokacin da zai sake waiwayarsa ba sai ji ya yi kamar zuciyarsa ta yi dropin daidai kofar ya bar ta a baya yayin da yanzu gangar jikin ke cikin motar ana tafiya da ita a hankali ya lumshe idanunsa tunani ya fara yi me zai ke yi a daidai wannan lokacin watakila tana can cikin farin cikin kasancewar yau zai turo magabatansa watakila ta kira shi watakila suna can suna ta shirye-shiryen introducing ɗin. ya Zainab za ta ji ya za ta ji idan daga baya ta gane abin da ya yi. ya za ta ji idan ta gano ya ci amanarta please don't leave me no matter what muryar zai ta dawo masa never i will never ya sake tuna amsar da ya bata lokacin sake mai da idanunsa yi ya lumshe yana jin wani irin zazzabi na taso masa ya san shi da farin ciki kuma har abada ya san wannan ne chapter ɗin da ya buɗe na rayuwarsa ya san wannan sabon chapter da ya buɗe na rayuwar shi mummuna ce lokacin da suka tsaya sallar azahar jikin din yayi rak da zazzaɓi sosai hankalin kaka ya tashi ganin hakan yasa yayi karfin halin sakowa shima cikin motar da niyyar yin alwala yayi sallar sai dai inda ya tsugunna yana alwalar ya hau kwarara amai so sai hankalin kaka ya kara tashi duk ta gigice tana kuka ganin yadda yake zazzabi aman yanda yake zazzaga aman kamar zai amayar da yan cikinsa gabaki daya da taimakon wasu daga mutanen motar ya samu ya tsaftace jikinsa ya daura alwala ya dawo wata yar rumfa dake wajen inda duk nan fasinjojin da suka yi sallah ne sosai mutanen suka tausaya masa dan kallo ɗaya zaka yi masa ka san yana jin jiki sosai a daddafe yayi sallar yayi sallah lokacin har an siyo mishi maganin masassara a wani dan kemis da ke wajen kaka kuma ta siya mishi fura inda ta bashi ya sha kafin ya sha maganin ko rabin furar bai sha ba ya shiga kwara wani aman kamar zai zazzago 'yan cikinsa sosai kaka ta kuma ruɗewa, kuka take bilhaki da gaskiya cikin tashin hankali tana taimaka tana a taimaka mata karya mutu shi kadai gare gareta sosai mutanen wajen suke bakin kokarin su wajen taimakawa don sosai din ke jin jiki yayi lakwas ga wani irin zafi da jikinsa ya dauka kasancewar a inda suka tsaya kauye ne yasa babu wani clinic kusa gashi dan chemist din ma irin dan shagon nan ne da ake saide saide ba wani abu suka sani ba game da lafiya kawai suna sai da irin paracetamol ko maganin ciwon jiki saboda ire-iren fasinjojin da kan tsaya a wajen idan suna bukata ganin halin da din ke ciki ya sa mutanen wajen ba kaka shawarar gaskiya idan suka ci gaba da tafiyar nan a haka jikin din ida rikicewa zai yi kawai su samu cap da zai shiga cikin gari da ke kusa ta kai shi clinic ko babban chemist inda za a duba shi a bashi magungunuwa hakan ko aka yi nan aka saukar musu da kayansu da yake wurin kamar 'yar karamar tasha ce nan da nan suka samu suka samu mota golf mai shiga cikin gari a haka suka shiga kaka na ta ɗauki hawaye babu ɓata lokaci motar tasu ta tashi ta fita daga tashar tafiya ta awa ɗaya suka yi suka karaso cikin gari inda direban ya kai su wata karamar clinic ta gwamnati lokacin din ko bude idanu bai iyawa sosai tare da direban suka shiga ciki ganin yadda din ke jin jiki ga kuma kaka tsohuwa ce bata iya handilin komai ita kadai hakan yasa ya tsaya ya taimaka wajen yin zirga-zirgan komai har suka samu nasarar ganin likita a nan aka duba shi aka rubuta masa magungunan da ya kamata direban na nan har sai da ya ga an siyo magani inda da suka samu din ya sashi ya shashi bayan ya sha wani ɗan shayin da aka siyo masa wajen clinic ɗin sannan ya tafi ya bar su a nan ya kama gabansa shi ma kasancewar ba su da wurin zuwa ya sa suka tsaya cikin asibitin dan ga halin da din ke ciki tafiya ba za ta yiwu a gare su ba a takaice dai cikin asibitin suka kwana washe gari kuma suka sake ɗaukar hanya ba don ya warware ba amma da ɗan sauki a takaice dai sai wajajen karfe uku suka isa garin abuja a gurgu a wurwurje har wani ramar dole ko wannan su yayi suna isa abuja suka kara danganawa da asibiti don a lokacin sosai jikin din ya sake rikicewa wannan karan ganin yanayin da din ke ciki ya sa aka ba su gado sai da suka yi kwana uku a asibitin kafin ya ɗan ji sauki aka sallame su a lokacin duk sun kashe 'yan kuɗaɗensu waɗanda suka rage ba su da basu Amin a lokacin duk sun kashe 'yan kuɗaɗensu waɗanda suka rage basu wani taka kara suka karya ba gashi ba su da mazauni dama a cikin kwanakin asibitin ne ya zama kamar gida a gare su duk kaka ta koma wani iri ta fiffige saboda damuwa bata taba kawowa haka tafiyar za ta juyar musu ba gani take komai zai zo musu smoothly kasancewar lokacin da suka fito suna da enough kuɗin su wanda za su yi tafiyar har su zo su samu haya su kama inda za su zauna amma wannan rashin lafiyar ta din duk ta cinye kuɗin wajen hidindimun magungunuwa da na abinci ganin halin da kaka ta shiga na zulumin inda za su koma lokacin da aka rubuta musu sallama ya din da har lokacin ba wai ya warke garau bane ya ɗauki jakar da ya yi packing important staffs ɗin shi ya zaro wayarsa wanda zai ta basa A nan ya ce ma kaka, bari ya je ya siyar su samu ko kuɗin kama ɗaki ɗaya ne da farko kaka ta so hana shi saboda ba ta son ya shiga gantsareriyar ranar da ake yi ya maido ma kansa ciwo baya amma kuma sai ta hakura sanin cewa ba su da wani option tunda ita ba iya zuwa za ta yi ba a hakan din ya fita inda da tambaya ya samu shagon sayar da wayoyi ya shiga don sayar da ita jin tayin wulakancin da aka masa a shagon farko ya sa shi fitowa ya nufi wani inda nan ma kanwar ja ce sosai abin ya ba shi mamaki ganin yadda suke mishi siyan wulakanci bayan wayar babba ce kuma mai tsada kamar ya hakura da sayar da wayar amma ganin ita kadai ce hope ɗinsu ya sa shi hakura inda ya samu ya daidaita inda ya samu ya saida ta a wani shago wanda ya fi sauran siyanta da kuɗi. A nan ya tambayi mai shagon inda zai samu gida haya ko ɗaki ɗaya ne cikin sa'a sai ga shi mutumin ya haɗa shi da wani dillali da dama irin aikin su kenan. Haɗa shi yayi da dillalin inda dillalin ya tafi da shi ya nuna mishi gidajen da ke da gidajen da yake fanko na haya ne a ciki din ya zaɓi ɗaya inda ya kama musu ɗaki ɗaya inda da ƙyar ya samu mai gidan ya yarda zai amshi kuɗin wata shida daga baya suka cika masa daga baya su cika masa sauran gidan ɗakuna ne uku sai kicin da bayi akwai wasu akwai wasu mazauna a gidan inda duk magidanta ne da iyalansu kowa ɗaki ɗaya inda ɗakin da din ya kama shine na karshe sai da ya biya kuɗin haya aka ba sa makullin ɗakin sannan ya fito ya tare a daidaita don komawa asibitin a lokacin harji yake kamar kansa zai rabe gida biyu saboda sarawa haka dai ya yi ta daurewa a suka iso asibitin ya sauka ya biya mai a daidaitan ya shiga ciki a reception ya tadda kaka don lokacin har an maye gurbinsa da wani patient a gadansa hakan ya sa dole ta dawo reception ɗin ta zauna tana ganinsa ta yi saurin miƙewa tsaye don dama tun ɗazu kamar a ƙaya take baza idanu kawai take ta ga ta inna zai bullo tarar da shi tai tararsa ta tana mishi sannu don don he look so weak karfin hali kawai yake yi anan yake sanar da ita ya samar musu mazauni amma ɗaki ɗaya albarka ta ta sa mishi tana jera masa sannu tana tambayar yanzu me yake ji Allah sarki cewa yayi babu komai kawai dai su tashi su tafi ho ho ho littafin din fa kenan mai taken na kaka duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kan kaya na ku dan salma nake ce muku kar ku damu mun kusa gama labarin nan insha Allahu labarin nan zai kare a littafi na ɗari da ɗaya ko littafi na ɗari da biyu insha Allahu kun ga kenan mun kusa gangarewa ku huta lafiya